والصلاة والسلام على أسعد النبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك هو السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yini na sha biyu ga watan Ramadan wato watan tara a wannan shekara ta dubu da hudu da sha takwas wanda ya daidai da goma ga watan ɗaya a shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da takwas. A jiya idan ba mu manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta shida. ولقد جعلنا في من جي حد شابكي كو ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم to za mu tashi farkon tasha takwas kenan to amma ka iya karanto mana tun daga wala da Allah ta sama'i har zuwa wajen fa atba hu shahabun mubin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

ja'alna fis sama'i buruja ubangiji ta lati hakika mun sanya burji dai masu yawa a cikin sama abinda ko ake nufi burji kamar yadda muka faɗa jiya sune ne masaukan wata ko masaukan taurari wa zayyana halin nazirin sannan mun kayata sama lin nazirina ga masu gani an gane ku Allah madaukaki ce wa hasibna sannan mun kare ita sama din nan min kulli shaytanir rajim wato daga dukkan wani shaytan rajim wanda yake la'ananne idan an sai shaytan lafazi ne da ake amfani da shi ga dukkan wani wanda ya kan gare ma Allah ko yana cikin mutane ko yana cikin aljanu dan adam din da ya kan gare ma Allah ya zama shaytan haka aljanan da ya kan gare ma Allah shi ma ya zama shaytan iblis shi ne shugaban dukkan gaggararru gaba daya an gane ko da haka Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura shayatin al-ins wal jin mutane da kuma shaytanun wanda suke na aljannu to shine ajiya mun riga mun gama fassarar wannan aya illa muka ce a yau a rayuwar yau daga cikin malamai masu bincike akan ilimin qur'ani suka ce wannan ayar ita ce za ta zama babban dalili na cewa ba ki iya yiwa dan adam ya je duniyar wata wannan ayar da wata makamanciyarsa mu ko ya zama an sallama a wannan zamanin namu dan adam ya ji duniyar wata ka hada da wata ayar makamanciyarsa tabarakal ladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira ubangiji ce albarkatun Allah sun yawaita allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya burji a cikin sararin sama wa ja'ala fiha kuma ya sanya fiha a cikinta ita wa ita sama sirajan ya sanya wata fitila ita ce mai rana wa kamaran munira da kuma wata wanda ke haske to sai suka ce wannan dalili ne na cewa da rana da wata dukkaninsu suna cikin sama ita saman nan da suke ciki dan ya ce fiha kamar kuma yadda ya faɗa a wani wurin Allah zai sanar a sama samawatin سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ubangiji ta'ala shine wanda ya halitta sammai guda bakwai wannan na nuna watan da ake magana a kansa ranar nan da muke ji da gani tana ɗaya ne daga cikin samman nan guda bakwai ba wai a nan kasa take ba kasa da rufin sama a'a a ɗaya daga cikin sammai dan ja ce tabarkalin ja'ala fis sama'i burujan وجعل فيها كذا في تفيد الظرفية وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا to can da yake cikin sama kadai mai yawa ta wuce to ai lafazin as-sama ya tafi wancan saman mai rubi sai dai har guda bakwai ya tafi kuma ko menene yake sama da kai ya kere kanka shi ana ce masa sama to amma idan muka dauki suratu suratul abin nan wata sura da muka karanto suratul nuh alaihi salam da yake allazi khalaqa sab'a guda bakwai lalle su ne sanannun samai din nan guda bakwai sibaqan wata kan wata wa ja'ala al-qamara fihinna nuran sai sanya wata a cikin su a matsayin wani haske wa ja'ala shamsa sirajan wannan sai nuna da rana da wata duk suna tsaye ne daga cikin samman nan guda bakwai na sama to tun da ɗaya daga cikin saman nan suke guda bakwai na sama to su kuma ya ce wa hatu zuna ce fama da rajim ya kare su sai da babu wani shaytan ko na dan adam ko na aljan da zai iya shiga cikin su haka ne ko da ɗan Isra'ila aka yi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka ɗauke shi aka yi sama da shi lokacin da aka zai ce da mala'ikar zuwa ya kunga su kofa yana mai zani aka ce man ce Jibril ma man waye tare da kai yace Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka ce bu isa ilaihi an aika ne yazo yace na bu isa ilaihi sannan aka bude suka shiga to ya wani dan sama jannati zai shiga ba izini ba an gonka su kofa ba rakiyan mala'ika da bidu shi ne wa abin da malaman suka yi ta shari'a kai suka ce turawa dai Allah hakika sun je sama saman da mu san ta mutum da bamu da ilimin kimiyya amma su ce sun shiga sama inda wata yake wannan ba qur'ani ya ba zai yi a ci gaba can da sun je sama ubangiji ya ajiye sa a wani wuri a cikin rufin sama wata kwana a nan ilimin sai kare sai suka dawo suka ce sun je sun gano wata ba mu da kimiyyar da za mu hau mu gani mu kare ta su da aka sai muka sallama eh dan adam ya duniyar wata abin da Sheikh Muhammad Al-Amin ke kike ne ya faɗa cikin Adwaul Bayan fi izahi Qur'ani bil Qur'an shi da sauran waɗansu malamai to ba wai wannan kaɗai ba akwai theory theory da dama wanda turawa suka kirkiro suka kawo ta hanyar bincike nazari wal arda madadna kasa mun shimfiɗata. ta ba a dunkulta shi ba kenan wa alqaina fiha rawasiya kuma muka jefa duwatsu a cikin ka. kuma ga sunan kuna kallon ga dutse a can ga dutse a can ga dutse a can wa ambatna fiha muka a cikin ta ita kasa din nan min kulli shay'in mawzun daga kowane irin abu kuma wanda yake aunan ne kowace zangarniya ubangiji ya kaddara arzikin kwaya nawa za ta dauka in aka dora sama da yadda za ta dauka sai karan girin ya fadi a aune yake gwargwadon karfin daga kasa gwargwadon karfin kitan ko jijiyar ko saiwar da ke kasa gwargwadon karfin karan gwargwadon kwayar da za a turawa dan zantar da ya ta dauka dan kasa gari saboda Allah nuna ku komai a sai ke tafiya komai a ne ke tafiya ambatna fiha min kulli shay'in mawzun sai kuma ji wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu bi'abidin wa ja'alna lakum fiha ma'aisha hakika mun sanya muku ma'aisha wurare na rayuwa fiha a cikin kasa wa man lastum lahu bi'abidin masakin wato mun sa muku gonaki mun sa muku masana'antu mun sa muku ramukan da za ku haƙo tattalin arziki ko rijiyar man fetur ko kuma rijiyoyin da za ku fito da gwalagwalai ko zinariya da sauran al'amura makamantan wannan duk wannan mun sanya muku su ne ma'aika wa man lastum lahu bi razqin har waɗanda ba ku ne kuke arzuta su ba su ma mun sa musu rayuwar su ne a cikin kasa su ne sauran dabbobi sauran kwari sauran halittu wanda ba ku ne kuke ɗaukar nauyin ciyar da su ba Allah ne ke ciyar da su kuma ya ciyar da ku lokaci guda kuma da a cikin kasa guda daya sai ki wa in min shay'in illa indana qada'ihi wa ma nunzinu illa bi qadarin ma'lum wa in min shay'in babu wani abu wannan shai ya danganci komai mutum ko mala'ika ko aljan ko tsuntsu ko faro halittun ruwa da na sarari duwatsu da itace wa in min shay'in babu wani abu cikin halittu illa inda na fazailuhu fate sai taskokinsa a hannun mu suke inda Allah arzikinsa a wurin mu yake mu ne muke jibintar nauyin baki al-istimdadul kulli min Allah ta'ala ubangiji shi ke bayarwa وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين التي وما ننزله sai dai ba ma saukar da arzikin illa bi qadarin ma'lum sai gurgu sai da wani gurgudo sananne wanda ake bukata abin nufi ruwan saman da ubangiji ya kaddara zai sauka a shekara a yi wata biyar ana yin ruwa wata rana a yi wata rana a yi a yi sati ba yi ba ruwan saman da zai sauka a shekara in Allah ga dama zubar da shi a yini guda a ce an ba ku gaba ɗaya shi sai a zubar da shi amma za mu zai zama mana rahama ko zai zama mana musiba idan an soke shi lokaci guda sai zama musiba kuma in yi zanto daga duniyar an waye gari da ruwa sai zama musiba sai a ba waɗannan sai waɗancan kowa a tsara sai gobe a basu waɗansu sai ji ba a basu shine wa ma nunazziluhu ba ma saukar da shi arzikin illa bi qadarin ma'lum sai da wani gwargwado sananne an riga an yi budget din sa mutanen gari kaza a ba san kaza yau mutanen gari kaza a ba san kaza yau haka ubangiji yake daukar nauyin rarrabawa gwargwadon yadda yake masa taso akwai da ba ruwan za a yi su ba amma za a yi a wani wuri ya zo ya same su kuma saboda an kaddara ya sauka kan dutse ya biyo ta magudanin ruwa ya zo same su su noman rani ba za su samu da damana ba sai dai rani haka don Allah ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari wata rana wani mutum na tafiya cikin daji sai ga girgiji ya taho da ruwa sai ya rinka jin wata magana a cikin wannan girgidan ana cewa aski hadiqata fulan aski hadiqata fulan ko iski hadiqata fulan iski hadiqata fulan ma'ana a je a tayar da gonan wani a je a tayar da gonan wani ruwa ya rinka sauka kuma a dajin Allah ba inda gona take yi ga kogon dutse har sai da ruwa ya gama sauka ya duba duk wajen ba gona ko daya can sai ya duk ruwan da ke ruwa daga da kan dutse yana bin magudanar ruwa sai ya ta bin wannan ruwan inda yake tafiya can sai ya samu wani bawan Allah ya shuka lambunsa ya shuka gonarsa ruwan na kwararowa ta cikin irin sanar din nan yana shiga cikin gonarsa shi kuma da fatanya yana gyarawa ruwan ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ashe dai shi aka yi ruwan shi kadai aka saukar da gajimare guda kan nawa sai shi in ma dabbobi sun sha to albarkacin sa ne sai ce kai ba Allah mai kake yi menene abin da kake da wannan gona ta ka wani aikin alkhairi ke yace duk lokacin da shekara ta yi idan na girbe sai in raba abincin kashi uku kashi daya dan amfanin gidana da na iyalina kashi daya in raba sadaka bin sabilillah kashi daya in ajiye a matsayin iri sai shekara mai zuwa in zo in sake zuwa shi a nan duk shekara to ga abin da sun da jimare ana cewa a shayar da gonan wani ya sunan ka ce ni ne wani sai da sunan shi ne ya ba hadisi ingantacce an yau sun ke yin bayani yanzu ka ga ya zo ka wani daji amma ya zo nan gurin inda aka kaddara to shine wa wani zulu illa bi qadrin ma'lum wato kuma abin da kake cewa wai inda da ban kura a itace da sai ne sai a tayar da itace sai a tayo akuya sai ta ci don Allah kaddara ruwan zai zo gonarka sai ya sauka a dutse sai ya biyo mu gudanar ruwa sai ya zo har gonarka sai Allah ya sanya kowane irin abu Allah ya sanya masa sababin sa to sai ce وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء suka turo iska wato wannan jam'i ne na iska iska iska wato waɗansu suna cewa iskoki to amma iskoki wannan sakutanci ne a hausa dai real world iskoki wato aljanu nan fa wa arsalna riyaha ubangiji ce mu ne muke turo iska bayan iska wannan iska idan ya zo zai zama lawaqiha lawaqih jam'i ne na laqih lafazin laqih yana dauke da ma'ana guda biyu in ma ya zanto muke aiko da iska ya zanto yana dauke da ruwa wato sai zanto girgidan da ke tafiya iska ne ke dauke da shi kamar yadda huwa a yursilu bai na bayna yaday yi. hatta idza aqallat sahaban thiqalan sukunahu li na mayyit hatta idza aqallat sahaban har yanzu a lokacin da iskan nan zaka ɗauko girgide thiqalan mai nauyi na li baladin mai sai mu je mu shayar da wannan girgije ko wannan ruwa da ke cikin girgije ga wani gari da ya riga ya mutu ga kasar da ta riga ta rushe saboda tsannin fari ma. fa الماء bihi min kulli كل الثمرات nukhrij al-mauta la'allakum tadhakkarun da aka sai suka lawaqi mu ne muke aiko da iska lawaqi ya zanto tana dauke da girgije ko tana dauke da ruwan sama wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu arsalna riyaha lawaqiha mu muka turo da iska ta zanto lawaqi wato take yin barbara ga itace take yin barbara ga ruwan sama sai suka ce girgije idan ya taho lokacin da ya taho yamci yake tohowa sai Allah turo iska sai ke masa barbara sai ya dauki juna biyu na ruwa sai kuma zuwa zubar da shi kowa haka lokacin da ka samu namijin kanya da ta matar kanya za ka samu ta matar kanya tana yaya ko namijin dabino da ta matar za ka samu ta matar ke yin yaya amma sinadarin ya'yan yana cikin namijin Allah ke aiko da iska sai iskan ya karkata wannan sinadarin sai ya dauka sai je sawa matar shine arsalan riyah lawaqiha muna aiko da iska zanto mai barbara yayi barbara da na ruwan sama yayi barbara kuma dukkan tsalle da suke fitowa don su bada kwaya a samu kayan abinci wannan akwai maganganu na Abdullahi dan Mas'ud na Abdullahi dan Abbas da akan wannan ko masu ilimin kimiyya ba binciken su ya nuna musu wannan arsalar riyah lawafi ya zo nan nema ce a ce iskan nan wato ga irin amfanin suke mana ba wai wanda muke shaƙa ba ba ko kobo kaɗai a'a ga wanda kuma take ɗauko girgijin ruwan sama ta kawo ko mu ce ta dauko a ra'ayin tafsirin malaman farko ko mu ce a'a ta yi barbara da girgizan don ya zubar da ruwan sama a ra'ayi na biyu ko mu ce ta yi barbara da itace don ya kasance sun ba mu ƴaƴa kuma ƴaƴan su nuna mu samu kayan abincin mu da na dabbobi mu mata Allah ku wa li an'amikum duk wannan ni'ima ce ta Allah da ya aika muku da wannan suka ce abin da yasa muka ce lawa tana zamantowa mai dauke da ruwan sama saboda iskar da ba ta dauke da komai sai a sa mata suna aqim saboda ba ta da juna biyu kenan amma dukkan girgidan da yake da ruwa sai ce masa lawafi kenan dan Allah ya fara salla alaihim rihal aqim kaga san saboda ba juna biyu iska ne busasshen iska na musiba ma ta zaune sai in atat alaihi illa ja'alat mukarramin to kaga wannan babu ruwa saboda haka bakara ne iska kenan da ba ta da juna biyu Iska da ba ta iya barbara da lasarar sun kuma wa sallar riya da waqiha fa anzalna min as-sama'i ma'an sai muka saukar muku da ruwa daga sama fa astainakumuhu muka tayar da ku shi ruwan wa ma antum lahu ko ba ku ne kuke taskance shi ba ba ku ne kuke rike shi ba ubangiji ne ke taskance shi ta yaya yake tantance shi ta yaya yake rike shi akwai waɗansu wato tankuna na ajiyar ruwa a ƙasa kamar yadda Allah ke alam kana anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fatalakahu nabi fil ardi ruwan da yake sauka daga sama din nan fa idan ya zika shuka muka sha shuka ta sha dabbobi suka sha sauran kuma sai Allah ya shigar da shi cikin ƙasa ya ajiye idan mun bukata sai mu yi rijiya kuma sai mu samu shi fatalakahu nabi ubangiji ne ke shigar da ruwan a cikin waɗansu mafukurai na ruwa a cikin waɗansu maraimari a cikin waɗansu idanu na ruwa cikin ƙasa sai taskance muku shi idan kun za ku rijiya in ta fita gargajiya ku tono shi gaba da ne gaba da ne gwargwadon nisa ko rishin nisa idan ma za ku zo ku yi bohol a ƙasa ne za ku tono shi duk ruwan sama ne da kuka ɗauki wanda za ku yi amfani shuka ta ɗauki wanda za ta yi amfani sauran kar a yi hasararsa dan ƙa'idar tattalin arzikin ƙasa ba a yi da hasara ba da Allah ta kanta muku shi a kasa wa ma antum lahu biqadina ba ku ne kuke kaskance shi ba bayan an sa da ku kun sa da dada ba a fara aitumul ma allazi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun Allah ta da mun ga dama sai mu mai ruwan gishiri amma sai muka sa muku shi garari gare ku sha ku ji daɗi sa'iqan lisharibin mai daɗin hadiya wannan duk dangogin ni'imomi ne ubangiji ke giddige mana in ban da shi ba wanda ya ce mana wannan inda wani ne ke rabon ba shi ba da an yi cin zali da wani bai samu ba da sai a ba mutane wani garin a fara wannan garin amma Allah ne ke rabon sai bayar da shi gurgurdan yadda ya ga dama gurgurdan yadda yake masa ta sai ce wa inna lana'nu ونحن الوارثون وإنا للمو لنحن نحيي ونميت مون مكي كشوا مون مكي راية وإن الله ونحن الوارثون كو مون وإن ذلك ذات قاجي كفا إن الله bayan kasa duk kowa ya gama abin da zai ya tafi ubangiji ta'ala zai bar ta tsawon shekaru 40 ko makamancin haka kamar da malamin ke yin bayani ba kowa a kanta duk mai mulki ya tafi talaka ya tafi sarki ya tafi bafani ya tafi ba kowa a kanta inna nahnu narsul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una mu ne ke mallaka mu ke gadon kasa da duk wanda ke kanta kuma ilaina yurja'una gare mu za su koma duk wanda na nuna gaggawar dan adam kowa an yi masa iyakacin ajalin da zai yi tafi idan ajalin ya ba ba da ke ba da ba karshe da wanda ya fada kan dukiya da wanda ya fada kan mulki da wanda ya fada kan mukami sun tafi sun bar dukiya sun bar mukami ga dukiya akan kasa ga su ma a cikin kasa din an binne su ubangiji kuma ya zura musu ido tsawon wani lokaci izanan bi dhafihim wa ajrihim dan abin su gajiyayyu ne su bai sako komai ba sannan kuma a tayace su kuma a hisabi kuma to sai Allah ya wa laqad alimna almustaqdimin minkum wa laqad alimna almustaqirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakim mustaqdimin minkum Allah ya ce hakika mun riga mun san waɗanda suka gabata a cikin ku ولقد علمنا المستأخرين kuma hakika mun riga mun san waɗanda suka rage a cikin ku sun yi jinkiri su ba su riga sun gabata ba to shine malamai suka ce almustaqdimina minkum wanda suka riga suka gabata a cikin ku ma'ana wanda suka riga suka mutu cikin al'ummatan da suka wuce lissafin su yana wajen Allah a kowane gari suka rayu da irin ayyukan su almusta'akhirin waɗanda suka rage wanda sai gobe ko jibi ko shekara mai zuwa ko nan shekara goma ma za a haife su na can din da Allah ya sani wanda suka rage ma Allah ya sani wannan nuna cikakken ilimin Allah ke alimun bi kulli shay alimun bima kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu abin da ya wuce da da wanda yake kasancewa yanzu da wanda bai kasance ba da zai kasance din ta yaya zai kasance duk Allah ya san wannan to shine wala kada alimul mustaqdimin minkum wala kada alimul mustaqirin akwai wata riwaya da Malamin tafsiri ke ruwaitowa karkashin wannan hadisi ne riwaya Imam ahmad da imamu nasa'i a cikin tafsirin sa da Ibn abi hatim har ma ibnu jarir tabari abinda suke cewa wai da can wai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wata mace wanda take Allah ya ba ta kyau mai siffa mai kyau to tana zuwa masallaci sallah to da kaida a masallacin annabi wasallam mata yana baya to waɗansu masu tsoron Allah in sun zo masallaci sun ce bari da kar in ga wanci bari in yi maza in je sahun gaba kar in a sahun baya in ganta waɗanda suke masu ha'incin zuci kuma sai su yi lafiya a gida sai su a sahun baya idan an yi rukuni wai sai su rika leka wai su hango ta to wannan ya kaga cin mutuncin sabon annabi ne hadisi ne mara asali hadisi ne da masu kirkira suke kirkiro shi ba dan komai ba sai dan su zaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sun fi karfin haka yadda Allah ya zaba annabi haka ya zaɓar masa sahabbansa yadda Allah ya bisaran annabi cikin at-taura da injila yajiduna yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injili a rubutu cikin at-taura da injila haka sahabban annabi ma suffa su suna cikin at-taura da injila zalika mataluhum fi at-taurati wa mataluhum fil injili kazal in akhra safahu fa fassar fastaghla fastawa ala suqihi yu'jibu dhara'a li yabiza bihi al-kuffar wannan wadansu ne suke so su ya baiti zage sabon annabi sai su kawo irin wannan riwaya mara asali duk inda ka ganta ka hukunta cewa riwaya ce mara asali kar ka kudurci abin da take ciki fassaran ayan wallahu alam Allah ya san waɗanda suka wuce da can iyayen mu da kakanninmu Allah ya san ragowar da za su zo nan gaba cikin mu da jikokinmu da tattabakunnan mu shine wala kada alimna almustaqdimina minkum wala kada alimna almustaqirin wa inna rabbaka huwa yahsuruhum lalle ubangiji shine zai taro su gaba daya a gobe kiyama innahu hakimun alim shi Allah shine alhakimu mai hikima cikin al'amuran sa alimun masani kaga koda wannan aya tana nuna tafsirin wannan shine ya dace da yake ya kum ya ashiru man wa man ya ashiru awail wal awaqi ya ashiru mustaqdimin wal mustaqirin ya ashiruhum duk zai kara su ba wai ya ashiru alladhina fi safil awwal wal ladhina fi safil akhir ba dai da ce wannan tafsirin ba na to sai Allah ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم أيوة إن قدام يساقون الناس باير بمبنتي سكانين سنادرين دا أكا هالكي بني آدم دكي دا سنادرين دا أكا هالكي الجنود دكي sinadarin da aka halicci bani adam da shi shine kasa asalin kakan mu adam alaihi salam Allah ya wala kad khalaqana al-insana hakika mun halicci dan adam min salsalin daga busasshen yambu min hama'in daga yambu masnun wanda yake mai canjawa yambu shine tabo irin wanda har ya canja ma'ana warin ko ya canja ko kuma launin sa ya canja masnun dai wanda ya canja an gane ku sai Allah ce wal janna amma su dangin aljanu kuwa khalaqnahu mun halitta shi iblis wanda shine baban su din na gaba daya mun halitta shi min qablu tunda min nari samu daga wuta as-samu irin wata ko hayaki ba da shi tsabagen wuta wanda idan ka ga harshen ba sarkin hayaki ta tsar da shi daga shi ne sinadarin da aka halitti shedan da shi annabi adam kuma daga wato tabo to idan kuka lura za ku ga ayoyin da suke magana ta halitta annabi adam wadan su an halitta shi daga turab wadan su daga wato ainihin min salsal min hama'in masnun wadan su kuma min sulalatin min wadan su nuna min tin dukkan su dai abu guda ɗaya ne turab shine kasa dallanta an gane ku inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun sulalatin min tin shine tabo min tin lazib da Allah ya faɗa cikin suratul fafat tin lazib shine tabo wanda yake danyansa idan aka ce salsal wanda ya riga ya bushe kuma kenan da haka a wurin da yake salsalin sai yake kalfasa wanda ke kaman kasko saboda bushewarsa kaman kasko da kunya kenan to shine suka ce su malamai suka ce waɗannan ayoyi suna magana akan zango zango na halittar annabi adam farko kasar aka tara aka aje to shine min turabin kinan kasa ita kadai na biyu sai aka jika ta da ruwa sai ta zanto cewa ta zama sinin lad ta zama tako wanda yake mai santsin gaske daga nan gurin kuma sai kuma aka busar da wannan tafan sai ta zanto salsalin wannan salsalin sai shine zanto kuma kalfar wannan haka zangon da aka halitta annabi adam sallallahu wai ba wai ayoyin wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza kan wannan tana warware wannan bane kowace aya ta bada labarin zango daya daga cikin zangogin da aka bi wajen halittarsa wannan ta faɗi zangon farko wannan ta faɗi na biyu wannan ta faɗi na uku wannan har ta zo na hudu in ka hada ayoyin duka sai ka hada zango daya biyu uku hudu in ka dauki daya ba za ka iya fahimtar sauran ba wal jan khalaqnahu min qabl min nar samun shi wannan an halitta shi daga wuta wuta salisa wanda ke ba hayaki ciki ثلاثة وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Allah ce wa idh qala rabbuka tanawa ka lokacin da ubangijin ka ya faɗa lil mala'ikati ga mala'iku yace da su inni khaliqun basharan lalle ne zan halitti basharan dan adam min salsalin wato daga busasshen tabo min in masnun wato daga yumbu wanda yake masnun wanda har ya canja kamar launin sa ya canja kenan amma fa idza sawaituhu idan har na daidaita halittansa gwargwadon girman da nake so girman annabi adam kuma shine tsawon zira'i 60 kamar da hadisin annabi ya nuna wa nafakhtu fihi min ruhi zo na busa ruhi na a jiki ma'ana na busa masa rai ran wanda ni na halicci wannan ran idan na yi haka fa qaqulahu sajidina to ku fadi kuna masu sujada gare shi abinda Allah ya faɗa wa mala'iku kenan ya ba da labarin halittar annabi adam yana da bangarori guda biyu bangaren gangan jiki wannan za a yi su da yunku ko da laka ko da kasa bangaren ruhi wannan kuma ruhi ne wanda yake manfukun min Allah ta'ala wato Allah ne zai kusa shi shi yasa ko da lokaci dan adam yake da bangare guda biyu bangaren ruhi da bangaren gangan jiki gangan jiki tun daga kasa aka yi yana bukatar dangin abin da yake fitowa daga kasa kafin ya soku ya girma shi yana bukatar shinkafa yana bukatar alkama yana bukatar gwanda yana bukatar ayaba dan daga kasa suke fitowa jikinsa ma daga kasa saboda haka abincinsa jinsin abin da aka halitta shi daga cikinsa ruhi kuma shi wannan daga Allah yake ubangiji ta'ala kuma ya daidaita akan al'arfi da haka ba abin da zai sa ruhi ya gyaru sai wahayin da za a saukar daga sama daga wurin wa daga wajen Allah dan ruhin daga gare shi ne fa idza tawaitu wa nafastu fihi min ruhi fa qawluhu sajid shi yasa sai musulunci ya kula da dan da dukkan bangarori guda biyu bangaren abin da ya shafi gangan jiki aka halatta maka ci da sha da sutura da yin aure da sauran al'amura na rayuwarka ba yanda za a yi wannan kadai ya sa ka samu sa'ada a duniya da lahira kuma sai in ka ta gyara ruhi sai aka saukar da wahayi daga sama ga littafi ga manzo ya zo da littafin dan ya karanta da shi guda biyu in ka hada ka hada abincin da yake fitowa daga kasa da wahayin da ya zo daga sama sai ka zama dan adam ba yanda za a yi ka zama dan adam da sai daga ciki in ka ce ba ruwa na da tuwo ko fura ko lemon zaki ko lemon tsami ko ayaba ko gwanda haka kawai sai qur'ani sai zikiri sai menene to sai kanka ya tabuwa ba shi ba shi ne ai ba malaika bane ba mala'ikun la yakuluna wala yasrabuna wala yatanasaluna kai dole ka ci dole ka sha idan ka ce kuma kai ka zo mazhabin materialism a more wa duniya irin yadda kwalmar sai ce ba komai a duniya la ilaha wal hayatu mata yace ba wani Allah abin da ke gudanar da rayuwa shine material tattalin arziki noma kire-kire saka rini fatanci yace wannan ne Allah mu yan yan gurguzu kenan suka ce ma Allah sai ya zanto gaba ɗaya sun lalata dan adam dan adam ya lalace shekaru 70 suka yi wajen ganin cewa wannan mazhabi na materialism shine zai tsamar da su amma shekaru 70 din da suka yi daga karshe su da kansu suka kai wannan bai dace da rayuwar dan adam ba suka rusa gurguzu a raka ta annuma wa Gorbachev suka rushe gurgudu suka ce bai dace da rayuwar dan adam ba ko da yake sun ce dan kungilan America ne ta ba ta kungilan dan rusa a takaice dai in an kyale tsarin shi da kansa zai rushe da kansa saboda ba tsari ne da ya dace da rayuwar bil adam ba an gane ku tsarin da ya dace da rayuwar bil adam ne tsarin addinin musulunci tsarin da ya yarda kalimu duniyar ta hanyar da ta dace kuma amma kar ka tsaya akan ka kai kadai ka tuna Allah ka bauta masa ta hanyar me ta hanyar wahayi da zo daga sama in ka haka wannan shine ka bi tafarkin mahaifinka Adam ka bi tafarkin dukkan annabawa gaba daya da zaran ka ka girmama majalibin ruhi ka kyale gangan jiki hasara za ta faru a duniya in ka damu da gangan jiki kuma ka kyale ruhi hasara za ta faru shi yasa ka ga dukkanin tafarkin da suka kauce a yau a duniya ko dai wanda suka zo da bangaren ruhi kadai ko wanda suka zo da bangaren da jiki kadai idan ka dauki yahudu mazhabin su abin da ya rinjaye akai a damu da gangan jiki a kyale ruhu shi yasa wato su lenin su abin nan kolma dukkan su karfin yahudawa ne suka kirkiro gurguzu kawai dan abone a rayuwa to wannan dangane da shi kadai idan ka dauki yan mutan su kuma bangaren da suka fi kulawa da shiru shi yasa aka fi samun rahabaniya a wurin su a ce ba da a ba ko ba zai mai ba ba zai mai ba ko in zai ma a kai ne zama daya in banda a Najeriya da aka yi bid'a a cikin Christianity aka ce idan saboda kar a ce su population ya halatta su mata biyu ko uku ko hudu amma a ka'idar littafin babu wannan tsari amma su wannan yan bid'a ke da suka kirkiro na masu kafin yan bid'a da ke a take dai kaga wannan abinda wannan ke nuna wasu dai sun damu da janibi na ruhi kadai sai an sa aka samu rahabaniya da Allah ce wa rahabaniya ta libita da ruha ma ka kamna ha alaihim illa da ridwanullah fa ma to duk wanda ya tashi karkata ko ya karkata ta bangaren mata ya zama dan mazhabin materialism ko ya zama dan bangaren ruhi kadai ya zama dan wannan mazhabin haka duk addinan duniya suke wanda suka kauce a musulunci idan ka dauki yahudanci ya dauki materialism idan ka dauki kristanci ya dauki bangaren ruhi idan ka dauki addinin buda ya dauki bangaren ruhi idan ka dauki addinin duk idan ka dauke su kowanne zaka iya bashi addin da ya dace da haka idan ka zo ka samu sufanci irin bidowoyin da suka shigo musulunci ko su shigo ta fuskar yahudu su mori kamar kungiyar murji'a kenan wanda suka ce in ka ce la ilaha illallah duka bar da kaga dama kai za ka cece ka ranar tashin kiyama ko da ka aikata duk abin da kaga dama kaga wannan maza bai suka bi da kuma waɗanda suka zo suka hana mutane saki kar ka ci mai kyau kar ka ta mai kyau kar ka ci nama kar ka yi ne wannan kuma wancan maza bai suka bi da farko ba yin za ya samu dan adam ya zama daidaitaccen dan adam sai an samu at-tawazu sai an samu balansin tsakanin bainar ruhi wal madda an gane ku to sai Allah ya kuma فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين الله كده نكد ملائكة فقعوا له ساجدين كبارك يسجد على النبي آدم فسجد الملائكة sai mala'iku din suka fada gaba ɗaya suna masu sujada kulluhum gaba ɗayan sa ajma'una shine suka ce idan an ce fasajada al malaikatu malaiku sun yi sujada wannan ya idan da dukkan malaiku gaba daya amma sai aka kare tauhidi aka ce kulluhum da a tabbatar ma ba wanda bai ba cikin malaiku da aka ce ajma'una fa'idan da zai baka shine a tare suka yi ba wai wani kashi sun yanzu ba wadansu ko in an jima wadansu in an a haɗe suka yi lokaci guda shine kulluhum ajma'una illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin sai iblis ne kadai ya yarda ya kasance tare da masu sujada to shi iblis da aka yi to gaskiyarsa daga cikin mala'iku shin shi yana cikin jinsin mala'iku ne baya cikin jinsin mala'iku da haka malamai suke cewa wannan al-istisna wa gurin istisna'i ne munqati ka san istisna'i akwai al-istisna'ul muttasil akwai al-istisna'ul munqati al-istisna'ul muttasil shine an yakuna al-mustathna min jinsil mustathna minhu amma al-istisna'ul munqati huwa an yakuna al-mustathna min ghairi jinsil mustasna minhu to da haka ake bambancewa to menene wannan fasara wannan yaran cewa suka idan kace ja'a tullabu illa zaidan yanzu a nan gurin zaidu yana cikin jinsin dalibai ko ba ya kace daliban gaba ɗaya sun zo sai zaidu ja'a tullabu wannan shine hukuncin da ka bayar kana ba da labarin zuwan dalibai wani zai fahimci gaba ɗaya ne sai ka ce illa zaidan sai ka sai ka ce sai dai zaidu to wannan zai din shin yana cikin jinsin dalibai ko ba cikin jinsin dalibai yana cikin su to irin wannan shi ne ake kiransa al-istisna'ul muttasil amma idan ka ce ja al-qawmu illa kalbuhum mutanen sun zo gaba daya sai karen su kawai suka baro a gida to shi kare din nan da ka so gace shi yana cikin jinsin biladama to shi shine al-istisna'ul munqati wato al-mustasna laysa min jinsil mustasna minhu kenan to kaga fasajid al a kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'asajidin hal huwa istisna'un muttasil ko istisna'un munqati ga idan mun ce ihsa'un mutasil muna nufin shi kansa iblis jinsi ne daga cikin mala'iku idan muka ce munqati ya zama shi kansa iblis ba cikin jinsin mala'iku yake ba zaman tare sa da aka yi umarni cewa ku yi kaza shi ma sai umarnin ya shafe shi da aka ba da labarin mala'iku sun yi shi sai aka nuna kin yin da yi to da haka wannan istisna'un munqati kenan dan shi asalin iblis baya cikin wato ainihin jinsin mala'iku saboda dalilai na farko Allah ya nuna yana cikin aljanu kuma na na biyu Allah ya nuna yana da zurriya su ko mala'iku ba ce suna da zurriya ba dan ya ce fa zuru illa iblis kana min al-jinni wannan cikin surtul kafir kenan ko kana min al-jinni yana cikin aljanu fa fasaqa an amri rabbih sai ya kauce wa umarnin ubangijinsa ta a fatatta ta zuna hu wa zurriyata hu auliya yanzu kun rike shi da zurriyarsa a matsayin waliyya a matsayin majibin talamarin ku shaidan da zurriyarsa ka ga yana da zurriya kina malaku ku ba su da zurriya to amma wani ya tambaye shi abi yace ya yi sunan matar iblis yace zalika irsun ma ya yace ba da yace mu daura auren ba balantana suna musan suna amaryar irin yadda aka tunan wanda komai sai an faɗa muku sunan mutum Allah ce na da zurriya ya k'a da mu je daurin auren ba ballan tana musan suna amuriyar wa ma kadina illa bima alimna wa ma kunna lil ghairi hasidin to sai Allah ya qala ya iblis ma laka an la takuna ma'a sajidin hmm. qala lam aqul li asjud li basharin khalaqatahu min صلصال masnun qala ta'ala ya iblis ya kai iblis ma laka alla takuna ma as-sajidin menene ya hana ka kasance tare da masu sujada lokacin da aka ce ku sujada ta sai iblis ce lam aqul li asjuda li basharin ba yanda za a yi in yi sujada ga mutum khalaqtahu min salsalin min hamayin masnun wanda ka halice shi daga yanko busace wanda yake asalin sa tafo ne wanda har ma ya canja ni ba zan yi wa wannan sujada ba kaga taurin kan da ya yake nan to shine malamai suke cewa menene yafi girma tsakanin abin nan guda biyu tarkul amri aw irtikabun nahyi shari'a ta ce karka yi kaza sai ka je ka yi shari'a ta ce kuma yi sai ka ki yi tsakanin wanda ya ki yin abin da aka ce da shi yi da wanda ya yi abin da aka ce karka yi wanne yafi girman laifi <laughs> wanne sai suka ce hani irtikabun nahi shine fi girman laifi sama da tarkil amri suka ce saboda me cikin kisar annabi Adam da Iblis annabi Adam aka ce da shi ku shiga cikin aljanna kai da matarka wa kula min hada da bana fi kuma da ta me wala taqraba al-jisa wannan ba hani bane ba da aka yi masa hani ya ji Allah ya kaddara annabi Adam ci wannan bishiya shi da matarsa fa kalamin a fa badat lahuma sawatuhuma wa fa tukai tubal alaihim wa Allah ya nuna ya tuban su to shi kuma iblis sai aka ce usjudu li adam shi da malaiku aka ce ku sujuda ga annabi adam fa sajadu illa aba wa takbara sai ya yi da ya ne zama wa kana min al-kafirin kun wato ai maka umarni ka ki ya gudu da taurin kai sama da ake ce ka zo suka ce galibin abin da zaka ji an ce kar ka yi to abin da dama akwai wata kilancin ka iya yin sa ne zuciyarka tana rataye da shi akwai ta'awar zuciyarka kan wannan abin to shi yasa ba kowa ne ke zai iya nisanta sa ba sai wanda Allah ya sa cikin asu adamu to amma cewa yi to wannan ko ka iya yi kila da an ce yi wato ka zo kai abin dari bisa dari ko tamamin cikin dari ko abin nan saboda ka matukar kaki da wani kanka yayi yawa shi yasa wai aiko abin nan din soja irin nan da farko wai idan soja sai kai da komai itace sun daga kanka kawo nan ba za ka ce bai ba zan iya ba sai dai ka ruga a guje ka je ka kama kana sai haka to wai ya san ka gara baki ba eh ba zai maka <laughs> in ba ka ba zai ce da komai motar kanka kawo nan gurin kana zaune ka wai ka je ka dauko ta da hannunka to wai idan ka ruga abu ka je ka kama kana kici kici to kai daidai kenan din da ba za ka iya ba ka jarraba amma ka ki to wai kai tsoron kici ala kulli halin da aka ta al'amari wato rakin bin umarnin Allah yana da tsanani kwarai da gaske saboda aikata abin da yake ya haramta kowanne laifi ne amma wannan zai da tsananin sa تجلسي قال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين الله فاخرج منها كفتر جتكين الجنة فإنك رجيم domin kai ne santacce ne daga cikin rahama wa inna alayka la'nata kuma lalle la'anta ta tabbata kanka ila yawmi har zuwa ranar sakamakon cikin ran tashin kiyama anan kenan a wata ayar wa inna alayka la'anati ila yawmiddin la'anta ta ta tabbata gare ka nan ko yace Allah anata wato abu kai yace la'anati abu kai idafa sai ta mi قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من ubangiji na fa an zurni ka yi mun jinkiri ka bani lokaci ila yau mai ba a son har zuwa ranar da za ka ci mutane ma'ana kan ka karɓi rayuwarka kyale ni da raina qala sai Allah ce fa innaka min al-munzarina je ka an kyale ka cikin waɗanda za a yi musu dako ba za a ba za a karɓi ranka ba ila yawmil waqt al-ma'lum har zuwa ga yinin wani lokaci sananne yawmil waqt al-ma'lum shine ranar tashin kiyama قال رب بما أغويتني لأغينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين an bashi lokaci kamar yadda ya nema mai tsawo don ya samu daman jan mutane ne abin da ya sa ya nemi lokacin wajen ya samu daman hallakar da bani adam dan kada zan so shi zai tabbata cikin hasara Tunda an fifita annabi adam a kansa bai ci nasarar rinjayar adam ta yadda zai tabar da shi ba to zai iya cikin gobarin sa ya halakar da zurriyarsa ko danginsa shi ne abin da ya sa nemi wannan lokaci Allah ya zikiri ila yawm lokacin ma'lum ko da mutum ran tashin kiyama shine yawm lokacin ma'lum ko mutum ran lokacin busar farko shine yawm lokacin ma'lum to sai iblis ya rabbi ya ubangiji bima azawaitani saboda halakar da ni da ka ka zarta ka ka kaddara kada ka san ka hukunta a kaina saboda wannan la uzayyinanna lahum fil ardi hakika sai na kawata wa mutane duniya fil ardi a cikin kasa ya kasance sun yi ta bunta kowanne akwai irin samfurin da za a bayyana masa a kawata masa na sako dan yabi ma'ana izinin ne shi zai haka to shine suka ce bi ma aka ta ne ba kan nan kowa zan toran kowa ce dan a wani ce fa bi izzatika la uhu yanahum ajma'in nan kuma sai ce bi ma aka ta ne wato kamar ina rantsuwa da kuduran Allah sai yadda ya sa cikin halaka to sai yana rantsuwa da wannan sai ya halakar da mutane wadanda suka ce a ah, babu sababiyya saboda halakar da da kai to ni kuma sai na zayyana wa mutane rayuwar duniya wa la ubu yannahum ajma'in kuma sai na halakar da su gaba illa ibadaka minhum almukhlasin illa ibadaka sai fa bayinka almukhlasin wadanda suke fatattu wanda ka tace su ka tsarkake zuka su, to sune kadai ke dan ba zai yi kin galba a su ba dan Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila bayina zakabu ba kai ba shin galaba akan su duk yadda kai ka halaka da su ba za ka iya ba to sai sai qala hadha suratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al قال a yace hadha siratun alayya mustaqim ma'ana magana hadha siratun mustaqim wannan tafarki ne sirriya da kake ji da gani alayya nauyin shiryarwa a hannuna yake zan shiryar da na wanda so cikin bayina na gari biye da kaso ka halakar da su ba za ka iya ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina na gari ba kai ba samun iko akan wajen halakar da su illa mun taba ka min al sai dai kawai irin wanda suka bi ka cikin halakakku ba ta tu to sune kawai za ka nasara akan وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب ita ce lokacin da aka ajiye musu a tashin kiyama ta zama mashigar su na gaba ɗayan su maw'id wato wurin zama wato ismul fa'il ismul fi'il ismul makan kenan ko alawzin maf'il la maw'iduhum wato alkawalin zaman su a cikin wutar jahannama ne ajma'ina gaba ɗayan su la sab'atu abwabin ita wutar jahannama tana da kofofi guda bakwai sanannu likulli babin minhum juz'un maqsum likulli babin kowace kofa cikin guda bakwai din nan akwai juz'un maksur rabo yankakke abin zartaswa minhum daga cikin su da suka kafirce ma Allah irin wanda suka bi shaitan kowanne an إن المتقين أما لله وقت المتقين ما تتقوى المتقين كنا وقت المتقين دوكوش الله تكي متداء في جنات wannan suna cikin aljanna wanda aljannatin nan yana nufin lambuna gidajen suna cikin lambuna wa uyun da kuma idanu na ruwa ko mare na ruwa ramu na ruwa da suke yawo koyi da Allah zai yi ai musu magana a sa da su magana su musu magana sai udkhuluha ku shiga cikin gidajen nan na aljanna bi salamin tare da aminci amintattu daga fushin Allah amintattu daga azabin Allah aminina kuna amintattu kuna waɗanda sun hausu da munzira sune aminina ونزعنا ما في صدورهم cikin zukatan mummune min ghillin na kin juna ko na gaba da juna za ka samu wannan mummuni bawan Allah wancan ba mummuni bawan Allah kowa na wa Allah ta amma wani rufin fahimtar juna yake da tsakanin su wannan na jin haushin wancan wannan na jin haushin wancan irin abin da yake baya kawo cikas wajen hana su shiga aljanna to amma gidan aljanna ba gidan ne na fada da juna ba da haka duk irin wannan su fada da juna ko masu kyashin juna ko wanda suke da wani kulli a cikin zukata in duk suka yi tarayya cewa ɗan aljanna ne kafin su shiga aljanna sai an zare wannan abin da ke cikin zukata gaba ɗaya sai an zare shi ya tafi cikin hadisi bayan mutane sun riga sun samu daga wuta kafin a je aljanna ko wani da ke kira ko wata kantara kamar wani farfajiya ko wata gada sai a dakatar da mummuni a nan gurin kowa ya yi iktisati da juna wani ce kai ta rana ta gidan duniya da nan ban maka komai ba to rama sai karama ka ta ka nan nan amma ban yaji ba to rama sai karama wannan kaza ai iktisasi to shike sai a zare abin da ke cikin zukata sai ta ce ku shiga aljanna Allah ya kenan ba ihwanan ala surrin mutaqabilin za a zare abin da ke cikin zukatan sai su zanto ihwanan yan uwa ala sururi suna kan gadaje mutaqabilina suna masu fuskantar juna wannan gadajen za su zanto a cikin gide na fiha alal ara'iki la yarawna fiha shamsan wala zamharira wato suna gintire inda hausa sakwatawa wato a cikin gida kenan alal ara'iki wato akan gadajen su da gidan aljanna la yarawna fiha shamsan wanda ba sa ganin kallon rana a cikin aljanna wala zamharira kuma babu sanyi yanayi wanda ya dace wadaniyatan alaihim zudaruha wa dhullilat qutufuha tazlila ga ƴaƴan itace sun yi ان an kusantar da su kusa da kowa idan kana da tsaye ka iya tunta su in ka zauna sai ƙara yau kasa ba sai ka miƙe tsaye ba in kana kwanta ma kuma ka iya ja shine daniyatan alaihim zudaruha inuwar tana kusa qutufuha daniya ƴaƴan itacen suna kusa wa dhullilat qutufuha tazlila an hore musu iya sun horewa duk wannan ba آنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا sai kuma a zana kewaye da waɗansu da kayan sa a ciki irin wanda baya bugarwa irin kayan san da aka da cikin aljanna wanda baya kusan da hankali ne shine la anha ka amsalin lu'lil makamai wa akwa da wadansu kofuna kana qawarira wanda da kayan karau aka yi su sinadarin kayan karau da irin na aljanna sunan kawai an ce qawarir dan a kusanto ma ma'anar ka hara amma ba dan ka taba gani irin sa qawarira min fiddatin wata kwalba ce wai ta azurfa azurfar ko ba irin sunan ba irin ta can qaddaruha taqdira to wannan kadarwa ta kadara ya kenan ka ce su masu yawo da kofunan suna bayarwa duk abin da za su zuba a ciki ba zai kasa cikawa ba ba zai yi sama da kuma kofin ba ko kuma a'a kaddaruha ta kadira su wanda za a kawo abin can gwargwadon yadda kake so haka zai zo maka in kai fatan ina ma kofin a cike yake sai ya a ciki in kai fatan ya zama tsakiya sai ya a tsakiya kaddaruha ta kadira wa yusawna a sa'atan kana mizajuha dan jamila za kuma a rinka shayar da su ka'as idan an ce ka'as shine kofi da abin sha a ciki yamcin kofi ba a cikin su kuma ka'as kana mizaju hazan jabila abinda aka jarwaye ruwan shan da ke ciki na wannan din zanjabil ne babu shi a Hausa babu shi a Turanci babu shi a Yarbanci sai a Sunna dai idan kace me zanjabil sai a ce sunan ta salsabilu yo me salsabilu a ta kuma sai ka ce sunan ta salsabilu da abin da ka bada ka kalma kai ba ka wa ya taɓa ba ballan sana samu suna shi ne ke cewa kaji mai watsar hululu tuba zan ke yabar rasulu mustafa jikan halilu gobe ka ta salsabilu wanda ya fi ruwan zuma a gumba sunan sabiru ke sunan sunan sabiru sai dai ka fassara shi to wannan dukkan dangin ni'ima ne cikin aljanna Allah ya sa mu cikin su la yamassuhum fiha nasabun ka karanta wannan la yamassuhum fiha nasabun babu wata wahala da za ta shafi yan aljanna wa ma minha bi mukhrajin kuma su ba za a fitar da su daga ciki ba wato kaga rahmar ubangiji duk wanda ya shiga aljanna ya shiga kenan ba fara amma wanda ya shiga wuta kashi biyu ne akwai wanda zai dawama su ne kafirai akwai wanda za a masa azaba gurgurdan laifin sa sannan a fitar da shi a kai shi aljanna su ne mummune masu sabai an gane ku amma aljanna idan an shiga wa ma'a min hali mukhrajin ba magana da amma wuta kuwa in ka dace ba za a fita mutu da kafirai ake so da za a ce wa ma bi bi na minan nar to kafirai ke amma mun mummune duk wanda ya mutu da kwayar zarra na imani a cikin zuciyarsa to baya da goma cikin wuta da karshe za a tare shi a kai aljanna نبئ عبادي عني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم